a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha tara kuma muna cikin babu sabri babin da ke bayani dangane da mahimmancin haƙuri da kuma falalan haƙuri ne za mu tashi wa an su suhaibin radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من قبلكم وكان له طاهر فلما كبر قال الملك إني قد كبرت فقد إلي غلاما أعلمه السهر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فعجبه وكان إذا أتى الساهر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساهر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا كشيت الساهر فقل حبسني أهلي وإذا كشيت أهلك فقل حبسني الساهر wanda wani dogon hadisi ne wanda zai karantar da mu wata kissa da ta faru tsakanin wani mai sihiri da wani mai ibada da kuma yaro wanda take nuna haƙurin yaron akan addininsa hadisin dai koya mana cewa ya kamata mu ya rike addininsa komin daɗi komin wahala wahala kar ta saka ka sake addininka mun karanta a can baya ko za mu karanta a gaba inda abdullahi bin khirrit wato bin arad abdullahi bin arad ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koka masa irin wahalan da suke sha su miskinai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin arad da ya ga manzon sama wannan sai manzon Allah ya ce masa kana gaggawa kuna yin gaggawa waɗanda suke kafin ku akan zo da matsefi na karfe a dinga tsefe tsakanin nama mutum da kashinsa don ya bar addininsa kuma hakan ba zai sa ya bari ba sannan akan zo da zarto a tsora a tsakiyar kan mutum ana gogawa ana cewa ya bar addinin nasa a kyale shi amma ba zai bari ba sai an tsaga shi to shine manzara ta kuma yake gaya mana yake ba mu labari yace amma nan gaba za a fita daga wannan wahala ya zama za a yi addinin ba tare da tsoro ba har mai tafiya ya tafi daga habara mota har zuwa sana'a ba abin da yake tsoro sai ubangiji subhanahu wataala ko kuma kada kura ta cinye masa awakinsa amma ba dai tsoron wani mutum zai masa ta'addanci ba saboda addini wannan an shiga wannan halin kamar iri yanzu za ka yi addinin ka ba tare da wani ya tsangwame ka ba amma ko da za a tsangwame ka din kamar yadda a can baya aka sha wahala to a nan gaba ma akwai wahalar za ta zo nan ana ba mu kissan wayanda suka gabata da irin wahalar da suka sha wayanda suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wahalar da suka sha amma hakan bai sa sun yi sako-sako da addini. su to amma nan gaba za a sake dawa irin wannan halin wanda a yanzu cikin daɗi ake yin addini amma magana kuma ya ce akwai zamanin da zai zo wanda yake rike da addininsa zai zama kamar wanda yake rike da garwashi kalqabi da alal jamal kaga idan ka rike garwashi kanka an kara ma za ka sake amma ba za ka sake ba sai ka rike kamar wanda zai rike garwashi a hannunsa garwashin na kona shi har ya mutu to haka zai zama nan gaba kafin duniya ta tashi kana rike da addini za ka ga fitintunu daban-daban to shine maza sun ake ba mu labarin wa'inda suka gabata domin wannan ya zame mana wa'azi mu yi koyi da su mu yi haƙuri a bisa riko da addinin mu ko da ko zai kai ga salwartar rayukan mu ko da za mu yi asarar rayukan mu domin addinin mu ya fiye mana komai wannan hadisin daga suhaib radiyallahu anhu Allah ya yarda shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana malikun fi man qablakum akwai wani sarki da aka yi kafin ku wannan sarkin an yi shi a zamanin nasara cikin mutane annabi Isa alaihi salatu wassalam wa kana lahu sahirun shi wannan sarkin yana da mai masa sihiri yana da mai masa tsaki wanda ya ga dama ya kashe ya kashe wanda ya ga dama ya halaka a halaka masa shi wanda yake son a haukata shi a haukata shi shi aikin mai tsafin kenan to wannan kuma galibi masu mulki indai ba mai tsoron Allah ba Allah yana jarabansu da zuwa wajen matsafa zuwa wajen masu tsafi mun sani tsafi haramun ne tsafi shirka ne kuma hukuncin matsafi shine a ɗauke wuyarsa hajjin sahiri zarbuhu bisai hajjin mai yin sihiri mai tsafi shine abu duwansa da takobi mana a kashe shi amma galibi shugabanni suna amfani da wannan damar domin biyan wata bukatar su to yanzu yan siyasa ma suna zuwa wajen bokaye da masu tsafi saboda su halaka wanda suke son su halakar ko su haukata wanda suke son su haukata illa man rahim Allah sai dai wanda Allah ya kubutar Allah ya kawai to shi wannan sarki yana da mai irin masa wannan tsafi din falamma kabira yayin da ya tsufa in an ce kabira ya tsufa kenan kabura kuma ya girma don duk kabir in an ce kabirun babba kabirun kuma tsoho amma yadda ake gane tsoho ake nufi ko babba yadda maganan ta ko sannan idan an fili aka yi amfani da shi in girma ne kawai sai a ce kabura kabura wajen yaron ya girma in tsufa ne kuma sai a ce kabiran insani mutumin ya tsufa shine yake cewa da qad A barbasatul yawma annani kabirtu wa an la yusinu Allahu amsali amsali yace barbasatu suno ta budurwansa ne tariya cewa wai na tsufa kabirtu ban iya wasa da mata ba to sai ce kabira ya tsufa kenan ba ya girma ba qala lil malik to sai ga wa shi shi mai sihirin yayin da ya tsufan sai ke ga wannan sarkin yace inni kad kabirtu ni fa na tsufa fab'at ilayya gulaman u'allimuhu as-sihr ka turo mini wani yaro wanda zan koya masa tsafi ya ci gaba da maka tsafi ko da bayan na mutu amma me yasa yace yaro bai ce mutum ba saboda kana turo wani tsoho kuma wanda shi ma ba dadewa zai yi ba amma kaga yaro shi ake tammatawa za a dade ana bugawa da shi sai ce to ya turo masa wato yaro in an ce guda yaron da bai balaga ba amma dai ya kusan balaga ne wannan mataki ne na hudu daga cikin matakai na rayuwa farko mutum da ya zama tiflun fatibun rabi'un sabiyun guda gudamuhu fashabun wa kahlun thumma shaykhun fatukmani farko kana tiflun daga lokacin da ka faɗo duniya ko baka fara shan nono ba sunan ka tiflun sannan ka fara shan nono har zuwa ya yi ka sunan ka rabi'un sannan daga wani sai ka ɗau sunan sabiyun kana tafiya sai can ka kusan balaga ka fara kawo hankali sai a ce maka mu. za ka iya fahimtar komai duk abin da aka koya maka na ilimi za ka gane duk shawaran da aka baka za ka gane shawari ake baka duk da abin da ake so tsora ka akai za ka gano menene ake nufi to ka zama guda mumkin to daga yan sai ka zama shabun matashi wanda ya balaga kana tafiya har zuwa shekara arba'in in ka kai arba'in kuma ka zama kahin ka zama kurzu to a lokacin ne ka cika mutum kenan hatta iza balaga a ashuddahu wa balaga arba'ina sana ka isa ƙarfinka hankalinka ya kai geji ka kai shekara arba'in sunanka mutum ka zama rajul kenan to da haka yanzu komi duk abin da baka fahimta ba a wannan lokacin to ba ka gane shi wai kuma a daidai wannan lokacin za ka iya gina rayuwarka da addininka yanzu ka fita daga samartaka da ƙuruciya wanda take rutsun mutum yana yin wasu abubuwa yanzu ka kawo hankali kenan idan har zaka shiryu to daidai lokacin da zaka shiryu kenan kuma a lokacin ne ka zama cikakken mutum mai cikakken hankali to kana tafiya kuma har ka kai zuwa shekara hamsin har ka gangara ka tafi sittin shikenan ka tsoba daga sittin ya gaba kuma sunanka shehu wato ka zama ainihin tsoho amma daga arba'in har ka kai sittin za ka ɗau kahalun kana wuce sittin kuma sunanka tsoho shine shehu to sai ta aika masa gulaman yaro wato wannan ma bai balaga ba ma a koya masa wannan abu Wa وعلمه koya masa كنا fa ba ta إليه gulaman yu'allimuhu sai tura masa yaro da yake koya masa wannan sihiri Ina kullum yazo sai a koya masa ana koya masa amma wa kana fi dariki a sa da yake tafiya shi yaron zuwa wajen wannan mai sihirin mai tsafin إذا فلك راهب إن يشغى أن يكون موتا ونمي إبادة شيني راهب أقول باو الله يجيبه تن الله كو يكي إن أنت راهب متم غدو الدنيا وإن با روانسة الدنيا إبادة كو ينا بو تن الله سبحانه وتعالى دنيا ما تشغل تدشي أقو إبادة أبو كما يجيب أن تكنسى أو نوري أجيفي أجيفي يجيب أن تكنسى وإن أنت ميتو أزامن النصارى هناك شوى رهبانية su ne waliyan nasara kenan wanda har wasu ka ɗauke su abun bauta kamar yadda Allah ta yace a ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah nasara sun riki malamin su a habar jam'u habrin malamin su wa rubbanahum da masu ibadan su sune waliyan su a matsayin abun bauta ba Allah ba to wannan rubbaniyancin wanda nasara suke Allah ta'ala bai wajabta musu shi ba kamar yadda Allah ta yace wa rahbaniyatan ittada'uha ma katabnaha alayhi tun suka kirkire ta ka koma gefe kai ta ibada kai kaɗai ba ruwanka da mu'amala da jama'a sai zo a hadisi kuma la ta fil islam shi musulunci babu bai da rubaniyanci ka je ka koma gefe kai kaɗai ka mu'amala da kowa ka ce kana ibada a babu wannan a musulunci amma duk da haka wasu sun kirkiro shi kamar yadda nasara suka kirkiro sai suka sa masa suna kalwa za ka je can kai kaɗai ka shiga ɗaki ka rufe ko ka je gefe kai bukanka kana bauta Allah ta'ala iya wasu kwanaki ba za ka yi wa kowa magana ba sai dai a dinga miko maka abinci kawai ta wundo amma babu magana zuwa wasu kwanaki da ka dauka wa kanka to wannan bid'a ne a addinin musulunci maza kuma ce babu wannan addinin musulunci musulunci akwai itikafi wanda ake yin sa a ramadan ko ba wata ramadan ba shi kuma a masallaci ake yi kana samun jam'i kana samun sallar juma'a amma ka je ka keɓance kanka a wani ɗaki kace za ka yi halwa to wannan kuma kenan ba ruwanka da jam'i ba ruwanka da sallan juma'a kaga wannan ya saba wa koyarwa ta shari'ar musulunci jam'i wajibi ne sallan juma'a wajiba ce to kai kuma ka je kana sallan ka kai kaje kuma babu juma'a ciki kuma kana wata uba wanda ba wajibi ne a kanka ba to wannan bid'a ne a addinin musulunci kuma daga shine ake tafiya har a ce ai wani abu da ake ce masa halara ko tarbiya har mutum yake zai ga Allah ko kuma zai ga abin da shi ma zai iya zama Allah daga nan ake tattakawa a tafi zuwa wancan kaga daga karamar bidiya kuma za ka sai babbar bidiya wanda za ta fitar da kai daga addinin musulunci gaba daya to musulunci bai yadda da wannan ba ka zo kai tudanya da mutane ka je jam'i ka je abin nan eh, ka je makaranta ka yi hira da jama'anka ka kai ziyara nan ka duba damuwan mutane ka taimake su su cutar da kai ka yi haƙuri kai ma sanan za ka cutar da wani ka amfanar da wani haka ake bukata saboda ubangiji ta magana kuma ya ce al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairu min al-mu'mini alladhi la yukhaliqu an-nasa wa la yasbiru ala adahum mu'minin da yake mu'amala da mutane yana hakuri sun cutar da shi shi yafi akan mu'minin da baya mu'amala da mutane ba wanda ya cutar da shi ma bare ya hakuri a kai mu'amala da jama'a zaka amfane su za su amfane ka saboda haka kowa zai amfani dan uwansa cuɗe ni cuɗe ka ita ce rayuwa to ba babu wannan addini musulmi da maza kuma lokacin da ya zo ya je wata bukkan zane a cikin kogon gira kawai ya zauna to ai da ba mu ji labarin addinin musulunci ba da bai zo mana ba da sabai wasu gane musulunci ba da da sabban su ma sun yi haka da kuma su yada musulunci a duniya ba to da ka kai mu'amala da jama'a ka tsaya ka fahimci addini to sai suka samu irin wannan mai ibada din bawan Allah mai ibada na zamanin nasara faqa'ada ilayhi yaron sai ya zauna wurin sa wa a kalamahu sai ji maganan wannan malami ko wannan mai ibadan fa ajabahu maganan sai ta kayatar da shi in yi zo tsawa sai sai ba Allah mai kake kaza kaza kai ko yaro ina ka je zan je wurin wani ne ya koya min tsafi sai dinga ce masa a tsafi haramun ne kaza kaza ina masa magana to sai ji maganan mai wannan rahibin wannan mai ibadan ta fi kayatar da shi akan maganan mai sihiri Cikin wani abu sai burge shi wa kana idan ata sahira sai zama idan zai je wajen mai sihirin mai tsafi marrabin rahibi sai ya wuce wajen wato zai wuce ainihin ciwon nan mai ibada ne wanda yake koya masa addinin musulunci wa qa'ada ilayhi sai zauna a wurin sa fa idza atasahira darabahu kama idan ya zo wajen mai sihirin sai ya buge shi ta yaron nan ya kai lati yau kamar dan makaranta ne karfe 8 ana shiga aji sai ratsa wani wuri sai karfe 8 da rabi ya zo makaranta ko tara kaga za a buge shi a ce ya yi lati da shi ma wani yaron haka ne ya aka yi baka zo da wuri ba sai buge shi shi kuma akwai inda ya ratse ana koya masa addinin musulunci sai ce ka zalika ila rahim sai ya kai wa sai ya kai kukan hakan zuwa ga wannan malamin nasa wannan mai ibada yace masa idan na je wajen mai mai sihiri nan yana duka na yana cewa na yi yanzu ya zan yi ni kuma ina son in dinga zuwa wurinka kana koya mini addini fa qala sai ce masa idza khashita sahira in ka ji tsoron mai sihirin zai buge ka fa kul ka ce habasani ahli ai sarki ne tsare ni ya dan sa ni wani aiki ne shine ma'anan ahli ne sarki ne tsare ni ko a gidanmu ne aka sa ni wani aiki shi yasa ban samu na zo ba to kaga wannan zamanin ko babu waya ballanta na abuga a ce ko ka tura wani ku ne kuka aiki ne bai zo da wuri ba shikenan kaga ya samu yadda zai kubuta yace wal idza khashita ahlaka in kuma ka dawo gida aka ce ka yi tunda a dawowa ma zai ratsa wajen wannan mai ibada ya koya masa addini to nan kuma fa kul ka ce habasa ni sahi wannan wanda yake koya min sihiri shine ya tsare ni ban dawo da wuri ba shi yake bani in ƙara tayi kaga jima ba za a buga masa waya a ce to yaya kai ka tsarewa ne bai dawo ba nan ya wuce haka ya samu uku. A nan yaron nan ƙarya ne aka aka ce yi Sama wannan ƙaryan ta halarta, me yasa ƙarya haramun ne ko to amma da ƙarya da shirka wanne ya fi haramci shirka idan bai yi wannan ƙaryan ba to kuma za a hana shi zuwa wajen wannan mai ibada ya je koyi shirka kaga ya yi addinin addininsa gaba ɗaya to da kai za ka yi ƙarya don ka kubuta da imaninka babu laifi ko ka kubuta da rayuwarka kamar yadda amma bin yasir ya faɗi maganar da ba haka ba ne domin za a kashe shi saboda addininsa kuma maganar ta zama ba ta zama masa matsala ba ta cinye masa imani so da haka anan yaron zai yi ƙarya ne saboda shirka ta fi ƙarya muni kuma ba wata hanyar da zai kukuta daga shirka nan ya yi wannan ƙarya shi sa aka tsara masa wannan kuma tsarin yayi nan, fa bainama huwa a zalik nan tsakanin yaron ne yana kai kawo tsakanin mai ibada da mai sihiri iz ata ala dabbatin azimati sai ga shi ya zo wajen wata dabba mai girma akan hanyarsa aji wata katuwar dabba akan hanyar sa kada habasatin nasa dabban ta tsare mutane ta hana su wuce ta zo ta kare hanya duk wanda ya zo sai dai ya tsaya ba dama ya wuce wata dabba ce abun tsoro wanda ba a saba ganin irin ta ba faqala sai yaro yace al-yawma alamu as wa afdalu am ar wa afdal to yau zan gane me sihirin nan shine yafi uwa wajen Allah ta'ala ko kuma mai ibadan nan yau zan gane wane ne na sai yake daidai mai koya min sihiri ne ko mai koya mini addini wane ne na sai fi zama daidai fa kaza hajran sai karfe dauke wani dutse da hannunsa fa qala sai ce allahumma in kana amru rahibi habba ilayka min amri sahiri faqul hadhihi dabba hatta yamdi an-nas sai ce ya allah idan al'amarin wannan mai ibadan shi ka fi so akan al'amarin mai sihirin nan ka kashe wannan dabba har mutane su zo su wuce sai addu'a zai zai zai jefi dabban ya Allah in dai me mai koya mini ibadan nan mai koya min tauhidin nan shi ka fito ka fi son al'amarin sa kan al'amarin mai tsafi to in na jefa dutsen nan dabban nan ta mutu kaga dutse kuwa yaro bai sai jefa dutse ya kashe dabba babba ba shikenan faramaha sai jefi wannan dabban faqatalaha sai kashe ta wannan zanna mutane suka zo suka wuce nan jifa ɗaya ta gagari dubbannin jama'a amma da kwaje zo yi jefe ta jifa ɗaya sai ta mutu kenan wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah lahara. Allah ne ya jifa kamar yadda manzala ta sallama da ya zo wajen abin nan eh, yakin uhu yakin badar ya dauki tsakuwa a hannun sai dauka ya watsa kafurai su 700 gaba ɗaya ta cika idon su gaba ɗaya sai zama ba sa gani sai aka far musu kawai aka kama dutsen su to kaga shine Allah ta ya wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah ba kai kai jifan ba Allah ne wannan jifa to shi ma anan wancan mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu ta annabawa shi kuma wannan yaron karama ce irin ta waliyai don yaron waliyi ne shi sa Allah ya bayyanar da wannan karaman a hannunsa shi kadai dan karami ya wurgi wannan dabban ta fadi ta mutu mutane kuma su wuce sai ce fa'atar rahiba sai zo wajen wannan mai ibada din malamin sanke kenan fa akhbarahu sai ba shi labari yake fa ni ba ga abin da nayi wata dabba ta tsare mutane ta na so tafiya nace to ina son in gane da al'amarinka da mai sihirin nan wanne Allah ya fito nace in al'amarinka Allah ya fito Allah ya kashe wannan dabban da jifanta da zan yi nace fita kuma ta mutu mutane su kashe sai gayawa shi wannan mai ibadan irin karaman da ta bayyana masa faƙada lahu rahib sai wannan bawan allah sai ce masa ai bunayya ya kai ɗana an ta yoma afdalu minni ayyau kafi ne kaga bawan Allah ne wani ne shi ma Ke za ta ayyau kafi ne kafi ne daraja Tunda da wannan abu ya bayyana a wurin inda wani dan uwa nayin ne sai ya ce masa ai ni al'amari na ya wuce naka inda ni ne ma kaza kaza kaza to shi sa idan mutum ya yana nuna maka wai shi waliyi ne a yana da karama mu ne na Allah mu ne waye to kaje shi a gefe kawai ba na Allah bane don na Allah bare zo yana alfahari da cewa shi wani ne ko shi mutumin kirki ba ne don ubangiji ta larga ce wala tu zakku an kusa kun huwa alam bi man ittaka kar ku tsarkake kawunan ku Allah shine ya san waye mai tsoron Allah to ba mutum bare zo ya bayyana kansa ba sai dai mutane su bayyana shi to da haka sai ce to ai yaro yau ka kafi ne ai yanzu kai ka wuce ne ma kafi ne daraja a wajen Allah ya ga masa haka فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى abinda nake hangowa al'amarin ka ya kai abinda nake hangowa ne wato ka kai wani darajar da kafi ni daraja al'amarin ka ya kai inda ya kai tunda har karama ta fara bayyana maka waje ta kanka ta tabbata sai ce wa innaka satubtala ma sai waji labari yace sai dai za a jarrabe ka akwai wani matsala da zaka samu kaga wannan ma ita ma karama ce ko sai ya sani shi annabi ne Allah ne masa ilhaman wannan abu kaga shi ma wannan bawan Allah wannan mai ibada yana da karama kuma karama za ta bayyana lokacin da manzala ta sama yake wa abubakar da umar da usman da aliyu da sauran mutum shida albishir da aljanna kowa idan aka nemi izini abubakar zai shigo to ka gaya masa ka ka bashi izini ya shigo umar ya ce zai shigo ba shi izini kuma ka masa albishir da aljanna abubakar ka masa albishir da aljanna umar ma ka masa albishir da aljanna usmanu zai shigo ka ce masa ya shigo ka masa albishir da aljanna ba ka gaya masa akwai masifan da za ta same shi ko masifan ta same shi a gidansa yana karatun Ƙur'ani. aka haura aka ja a kashe shi aka ce shi ba shugaba ne adali ba ba adalci kuma alhalin adali ne to shine yake gaya wa wannan yaron yace za a jarrabe ka za ka shiga matsala na rayuwa amma jarrabawan alheri ne yace fa inibtulita fala tadulla alayya idan aka jarrabe ka kada ka nuna ni kenan shi ya yanke hukuncin ma za a jarrabe shi ba za a jarrabe shi manzala kuma yana kan dutsen uhudu da shi da abubakar da umar da usman sai dutsen uhudu ya kama rawa sai manzala ya ce ya uhudu uskun wa ma alaika illa nabiyun wa siddiqun wa shahidan uhudu dutsen uhudu ka nitsu ka daina rawa annabin allah ne a kanka da siddiqu shine abubakar da masu shahada guda biyu za su yi mutuwan shahada su ne umar da usman kuma mutuwan shahadan su kai sai na umar yana sallah a kashe shi sai na usman yana karatun alkur'ani wannan karama ce ta mai ai mu'jiza ce ta annabawa wannan kuma karama ce ta waliyi za a jarrabe ka sai ce amma idan an jarrabe ka karka nuna ne saboda ya san in aka nuna shi to shi ma za a jarrabe shi sai ga yaro wa kana al-gudamu yaro balamari sai aka inda ya kai yaron ya kasance yubri'ul akamaha yana warkar da makaho wal abrasa da kuturu al akmaru shine makabon da aka haife shi da makanta wanda ba wani asibitin duniya da zai iya bude masa ido in ka ga an bude maka ganin ka kana dama kana gani ne sai ka samu matsala sai ka cire wani yana ko wani abu sai ka dawo kana gani amma ka haife ka makabo kuma shikenan sinadarin ganin babu shi ma na kuma a ce za a yaye wani abu ya bayyana to amma shi yaro yana iya ba da maganin wanda ya aka haife shi makaho ya warke idon sai bude zama yana gani kaga wannan karama ce ko kamar da annabi Isa yubri'u ul aqma wa yubri'u al-aqma wa yuhyi ul mawt to da ka annabi Isa shi yana me yana warkar da makaho mu'jiza ce shi kuma ta sunna annabin Allah ne yana ba da magani wanda aka haife da makanta ya warke shi kuma wannan yaron tunda wani ne sai a ce karama ce wal abrasa da kuturu wanda yazonsa suka yanki ba yazon sai su miƙe kawai sai su fito in ya ba da magani ana warkewa to kaga yaro lamarinsa ya kan inda ya kai yace wa yudawi nasa min sa'ir adwa yana mutane magani daga sauran wato ainihin cututtuka fa sami jalisul jalisul lil maliki kana qad sai wani mutum mai zama a fadan sarki wanda ya kasance ya makance sai ji labarin wannan yaro akwai yaro mai ba da magani na makanta shi wannan mutumin sai ji labari wani ba ne a wurin sarki fa atahu bi hadaya kafiratin sai zuwa yaron da tudin kyaututtuka ya zo masa da kyaututtuka ga shi zan baka in kawar kadda ne ni faƙala sai ce ma hahuna laka jima'u in an ta shafaita ni ce duk abin da na tara na kyaututtukan da na dukiyar nan naka ne in kawar kadda ne ni amma sharadi in kawar kadda ne ni ka ɗauki duka wannan yake gaya wa yaro faƙala ta yaro ya ce masa ka ji imani faƙala ta yaro ya ce masa inni la ashfi ahadan ai ni ba na iya warkar da kowa inna ma yashfi Allah ta'ala Allah ta'ala shine mai warkarwa wa idza maritum fa huwa yashfi saboda haka Allah shine mai warkarwa kenan ba mai warkarwa la shifa'a illa shifa'uka saboda haka babu mai waraka ba mai warkarwa sai ubangiji ta'ala shine kawai mai warkarwa yace masa aini bana warkarwa Allah ta'ala ne mai warkarwa to kaga wannan ya tabbata wani ko inda wani dan kuwa na ne sai sai nuna shine mai inda wani takanta ƙarya ne sai nuna maka shine mai warkarwan kawai sai ce zan warkar da kai amma yake Allah ne mai yi fa in amanta billahi ta'ala idan ka yi imani da Allah ta'ala da'awtu laha fashafaka sai roki Allah ta'ala sai warkar da kai in ka yi imani zan roki Allah ta'ala sai warkar da kai fa amana billahi ta'ala shike na wannan mutumi makahon nan sai imani da Allah fashafahu Allah ta'ala sai Allah ta'ala warkar da shi da addu'an wannan yaro shikenan fa atal malika wannan ita ma shi ma menene shi ma karama ce ko za ka je yakin abin nan eh, wani yaki ko yakin wani ne na manta kasa da idonsa ya gulluko har na da sama ya niyar masa da shi raddu ainihin kasa da wani yaki idonsa ya faɗo har kan kuma sunsa manzan sama ya sa hannu ya mayar masa da idonsa sai warke sai na ali a yakin khaibar bayi da lafiya ana so a bashi tuta idonsa na ciwo manzan yi yana masa tofi idon ya warke bai sake bai sake bai sake yin ciwo wancan mu'jiza ne wannan kuma karama cike ne idon sai buhu fa malika sai wannan makahon wanda da makaho ne sai zo wajen sarkin fajalaka ilayhi sai zauna a wurin sarkin kama kana su, kamar yadda dama yake zama amma yanzu kan ya zama mai ido da kuma a makaho yake zama shikenan nan, lahu al-malik sarkin sai yace masa marrad da alayka basaraka ah waye mai maka da idonka wa ya dawo maka da ganinka yake tambayar shi wannan mutumi kala sai ce rabbi ubangiji na ne mai min kaji shi ma imani ya shige shi to kana imani ya shiga zuciyanka sai ka je na fita kawai ba ni munafurci ko boye boye sai ce rabbi ubangiji na ne mai min mahalicci na abun bauta ne kala sai ce wa laka rabbun ghairi ha kana da wani ubangijin banda ni in ji sarki har kana da wani ubangijin ba ni ba kana da wani abotan ba ni ba yana mamaki kala sai ce rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na ubangijinka shine Allah da ni da kai ba mu da wani abota da gaskiya sai Allah ya gaya masa haka wannan shine kalmatu haqqin inda sultanin jari ya zo a hadisi afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jari mafificin jihadi shine ka faɗi kalma ta gaskiya a wajen sarki azzalumi yace ubangiji na da ubangijin ka shine Allah bai ji tsoro fa akazahu sai sarkin ya kama shi yasa aka kama shi kenan falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla ala al-gulam bai gushe ba yana ta'azartar da shi yasa aka dinga masa azaba sai ya faɗi wa ya koya masa wannan abun ai da da shi makaho ne sai ya faɗi wa ya koyi wa ya watar masa da idonsa sannan wa ya koya masa wannan imanin wannan tauhidi wa ya koya masa shikenan aka dinga azabtar da shi hatta dalla alal gudu azaba da ta kai azaba sai sai a ga nan yaron da ya koya mini wani ne ya koya mini wannan addini shikenan sai ya faɗi yawo faji abin eh, wuri haka ne ko faji abin gulani sai aka zo da yaron aka ce ji a zo da yaron sarki ce ku je ku kawo wani wanda wanda an tura shi ya koyi sihiri sai kuma an je ya koyi tauhidi yana koya mutane addini a zo da shi da فقاله الملك ذاك ذو ذي سركين سيتي مسا أي بني قد بلغ من سهرك ما تبلغ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل ها yaro yanzu sihirin naka bakin naka ya kai da kana iya warkar da makaho kana iya warkar da kuturu kana warkar da marar lafiya kana yin kaza da kaza shi sai ɗauka tsafi ne wani ka ji abin da yaron zai ce masa faƙala sai sai inni la ashfi adam ita ni ba na iya warkar da kowa ba na iya warkar da kowa inna ma ya shi Allah ta'ala Allah ta'ala ne mai warkarwa Allah shi ne mai warkarwa ba ni Ba fa akhadahu to shi ma sai aka kama shi kaga kenan yana da wani ambota daban ba wannan sarkin ba Ya sa aka kama shi falan ya zalyu azibu bai gushe ba yana ta masa azaba ana ta masa azaba hatta dalla ala rahi har ya nuna wancan ne ibada wanda ya koya masa tauhidin shi yawa ce wani ne ka sai ka faɗi wanda ya koya maka wani abu sai ce wani ne to da azaba ta kai azaba faqila lahu ah, faji'a birrahibi ta ka zo da mai ibada shi malami kenan faqila lahu ta ka ce masa irji an dinika ka bar wannan addini shi ka ai ba a san wa koya masa ba ko an gan shi da abun tsane tunda da ba tare da sarki sai aka kama shi aka ce ka yi ridda daga barin addinin wato bar addinin Allah subhanahu wataala ya bar bautan Allah fa'a ba sai yaki yace shi ba zai bari ba ko da zai a asara rayuwa sai yana rike da addinin fa da abin nishai zaka ji ta'addanci sai sarkin ya kira shi a kawo masa zarto kun san zarto ko Me ne zarto abun yankan katako ne wanda ake gogawa ana yanka katako da shi sai sa aka zo masa da shi fa wada al minsharu fa wubi al minsharu fi mafaqi'ati aka zo aka aje zarton nan a mararraban gashin kansa wato tsakiyar kansa ke aka ajiye wannan ainihin wato abin na din zarton kan in ya ridda ya bar addinin musulunci ba za a yanka shi ba amma in bai bari ba za a tsaga shi ka bari ce ba zai bari ya dage akan addinin sa fashaqahu bihi har shi wannan sarkin ya tsaga wannan mai ibadan da wannan zarko din hatta wa qashiqahu har bangaren jikin ya fadi daban-daban wannan bangaren ya fadi wannan bangaren ya fadi amma yana rike da addinin sa don shi shine manzo kuma yake bawa Abdullahi bin Arad labarin cewa ku kuna gaggawa azaban da aka muku mai sauki ne akan addinin akwai wanda ana sa zarto akan sa ana goga har a tsaga shi biyu amma bai zai bar addinin sa amma abun mamaki mu fa ba wanda ya tsuntsune kama akan addini kama ba ka yi ko mun tsuni wannan bari wani ya soke ka da allura kawai rayuwar duniya ne ka sa a gaba da hutu da shahodi a kawai ba za ka iya yin addini kawai ba za ka tsaya ka fahimce shi ai wannan abun kunya ne ga wahala amma ana addinin ba a fasa shi to sai aka tsaga shi tsagi biyu sun maji abin guda sai aka zo da yaron yanzu an gama da shi bafajin nan wanda aka rokar da wanda idon sai hudu an gama da wanda ya koya yaron nan wannan tauhidi sai aka zo da shi yaron kuma wanda za aka ce zai koyi sihiri faqila lahu sai aka ce masa tarji an dinika kai ridda ka bar addinin ka nan fa'a ba sai ƙi, yace shi ba zai bari shikenan fa dafa'ahu ila nafarin shi sarkin sai tura yaron zuwa ga wasu jama'a na ce nafarin mutane da ba su kai goma ba daga tare ya yi ƙasa sai tura sai miƙa musu shi yaro min ashabi daga cikin wato fadawansa faƙada sai sai izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza ku tafi da shi zuwa ga dutsen kaza da kaza ya ambaci wani dogon dutse yace aje da yaron ta fas'adu bihi jabala ku haura da shi saman dutsen a tafi can saman dutse da yaro fa idza balaqtum zirwatahu idan kuka kai tsololuwan dutsen fa in aba Fa'in raja addinihi idan ya bar addininsa ya yadda sarki ne abun bauta ba Allah ba ku kyale shi shine jawabin wannan shine ma'anan fa'in raja addinihi. in ya dawo daga addininsa wato ya bar bautan Allah ta'ala ya yadda sarki shi ne abun bauta ku kyale shi wa illa in ba haka ba kuma wato in bai yadda da haka ba fatrahu ku jefo shi daga saman dutse can ƙololuwan dutse a jefo shi daga saman sa kawai halaka sai musu wannan wasi fa zahabu bihi suka tafi da shi fa sa'ilu bihi jabala suka hau ƙololuwan dutse da shi fa qala tunda aka je can zaman dutsen kafin su jefo shi sai ce kun qfinihim bima mashita ya Allah ka mini maganin su da abun da ka ga dama shine fassaran wannan kun qfinihim bima mashita ya Allah ka min maganin su da abun da ka ga dama da shi ma mu'jiza a karama sa ta sake bayyana ana cikin nan sai wannan addu'a din ba bihi mujjabalu sai dutse kama rawa da su fa saqatu sai suka fado wato dutsen ya wantsala da su suka halaka amma shi kuma yaron bai fado ba karamar sa ta bayyana to shine malaman suka ce idan mutum yazo zai tutar da kai ka ce Allahumma maghfirini bima shi ta Allah kamin maganin sa da abun da ga dama kafin ya zo maka ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel yana tinkaran kwace Allahumma qini bima shita sai ka gama da shi to shikenan sai suka fado su suka halaka kaga su ba su da wajen sarki ba amma yaro zai dawo shikenan waja'a sai yaron ya zo yamshi yana tafiya ila maliki zuwa ga sarki sai ya zo da kafansa yana tafiya yana tafiya har wajen sarki lafiyarsa kalau kokol zane babu kaga in duka ne dai za su iya dukan sa in kashe shi za su iya kashe shi bai sai rigima da so ba zai iya kashe su ba amma sai gashi ya zo yana tafiya fa qala lahu al-malik sai sarki ce masa ma ku ila bi ashabika ina labarin Shi shine ma'ana wannan me aka aikata da abokaninka mana ina labarin abokaninka me ya faru da su ban ga ka dawo tare da su ba fa qala sai ce fani himullahu ta'ala Allah ya mini maganin su Allah ya mini maganin su wato kafaɗi nan ya isan mini da su ma'ana maimakon ni ne zan halakar da su Allah ya halakar da su ni ba ma ni ban sa hannu na ba ma shine ma'anan kafanihim Allah Allahumma ne mimma fita ya Allah ka isar mini su ni ba sai na wani ba kai ka mini maganin su shikenan sai ce Allah ya mini maganin su fadafahu ila nafarin har yanzu dai sarki bai gaji ba sai sake ɗaukan wasu jama'a sai miƙa musu wannan yaro ɗin. min ashabi daga cikin fadawansa fa kada sai ce izhabu bihi ku tafi da shi fahiminu ku dauke shi fi qurqurin a cikin jirgin ruwa qurqurin jam'in sa qaraqir qaraqir shine jam'in qurqur wato as-safina kenan safina shine jirgin ruwa so da haka sai suka dauke shi a cikin yace ku je ku dauke shi ku sa shi a jirgin ruwa wa tawassatu bihi al-bahra ku je ainihin tsakiyar kogi da shi fa in raja an dinihi in ya yi ridda ya bar addinin sa ku tsale shi wa illa in ko bai yi ridda ba faqad yuhu ku jefa shi a cikin kogi wato sai an je tsakiya ma a jefa shi saboda in yana jure jure kafin ya zo bakin gaba ma ya halaka kuma ko da ya iya ruwa ma tashin hankali ya same shi to da ka tsakiyan kogi a je a halakar da shi fa zahabu bi sai suka tafi da shi tsakiyan kogi sai da aka je tsakiyan kogi ne za su wanzala shi faƙada sai ce Allahun matsunihin bi mashita ya Allah ka min maganin su da abun da ka ga dama shi ke nan fanka fa'ad bihi mustafi su sai jirgin ruwa sai wantsala da su fa gari uku sai suka dunga su fa da wanke nan jirgin ruwa sai wantsala da su suka halaka shi kuma yaron fito daga cikin wato ainihin wannan kogi amma ba a faɗi ta yaya fito ba a jirgin ruwan ne da ya wantsala su ya sake dawa ya ɗau yaron ko yaron ya tattaka ruwan ne ya fito da kafa duk mai iya faruwa ne domin yaro yana da karama da haka kawai dai sai yaro ya fito daga ruwa su kuma aka wantsula da su shikenan sun halaka suna cikin kogi shikenan qala fa qala na abun nan fa ko suka dulmuya wa jaa yamshi maliki sai yaron yazo yana tafiya har ya zo wajen sarki ya sake dawa kuma shi kadai wayin tanka an gama da su faƙalahu maliku sai sarkin ya ce masa ma ku ida bi ashabika me ya faru da abokaninka da na haɗa ka da su faƙala sai ce ka fanihim wallahu ta'ala Allah ya min maganin su ita Allah ya min maganin su faƙala ne maliki to a nan yaro zai ba wa sarki shawara zai ba shi shawara sai ya yaron ya ga wa sarkin kalasta lasta biqatihi ka sani sarki ba za ka iya kashe ni ba hatta ta taf'ala ma amurka bi ma amurka bi sai na ka aikata abin da na umarce ka da shi ba za ka iya kashe ni ba sai dai in za ka bi tsarin da zan gaya maka na kashe ni in ka yaga za ka ce yaron wato mutuwar ba ita ne damuwarsa ba a kada ya mutu da wannan imanin babu wani wanda ya imani tunda su uku ne an kashe mutum biyun nan saura in aka kashe shi shi kadai ba shi kenan ba addini ya zama tarihi a to yana son a tara jama'a tukun in an tara jama'a wata karama ta ta bayyana ko bayan ya mutu za a samu da suka yi imani to da aka sai ce ba za ka iya kashe ni ba sai ka bi abin da na umarce ka da shi Kada sai ce masa ma huwa menene abun kada sai ce jima'u nasa ka tattara mutane fi sa'idin wahidin a digire guda daya wa ni, ala jaz'in ka zo ka tsire ni akan wani kututturen biyu. wato ka zo idan za a kashe mutum akan taure shi da bayansa a haɗa bayansa da itace a ɗore shi a yaƙa sannan sai kowa na gani sai a harbe shi ya ce to ka zo ka mini wannan abun tukun taslubu ni ka tsire ni ma'ana ka ɗaure ni kowa ya gani ka tara jama'a kafin ka kashe ni ya ba shi ka wannan ƙa'ida guda ɗaya sun ma a kaza sahaman ah, na wani sun ma ku sahaman min kinani sannan ka ɗauki min kinanati sannan ka ɗauki kibiya min kinanati daga korina ne eh da ake sa kibiya a cikin nan wato gidan kibiya ne kar ka harbe da kibiyan ka da kibiya ta za ka harbe ne so da aka ka dauki kibiya ɗin daga cikin kori na cikin gidan kibiyar shine kinanin idan ka ɗauka shikenan da za kashe sai ce abin nan thumma ba'i sahama fi kabidil qawsi sannan ka sanya ainihin kibiya ɗin a tsakiyar wato ainihin baka wato tsinkiyan ba kanka sashi a tsakiya in za ka harbe ni ba gefe da gefe ba yaro yake gaya masa sun maƙud sannan in ka zo kashe ni ka ce bismillahi rabbin gudani ka ce ina wannan harbin da sunan allah ubangijin yaro sun marmin yi sannan sai ka jefe ni sai ka harbe ni wato ya tara jama'a ya ce don harbi yaron nan da sunan allah ubangijin yaro dama an san ya yaye kashe shi yaƙi to yanzu kuma zai ce da sunan Allah ubangijin yaro a bautan yaro in na harbi yaro ne ya mutu sai harbi yaro kuma yaro sai kashe yaro to kaga anan in yayi haka za a gane cewa abun bautan yaro ne shine abun bauta da gaskiya ba sarki ba shikenan sai haka din sai ga masa ga abun da zai yi to mar mini sannan ka jefe ni fa innaka idza fa'alta zalika qataltani yace in kai haka zaka iya kashe ni fa jama'a an-nasa fi sa'idin wahid ya tara mutane a wuri guda wa qalabuhu ala jiz'in sannan ya tsire shi a tawali kututture na itace aka zo aka miƙe shi aka ɗaure shi kowa na gani sannan sun ma kaza saman min kinanati sannan ya dauki kibiya daga cikin kwarinsa, sun ma wa ba'a sama fi kabidil qawsi sannan ya aje wato kibiyan a tsakiyan bakan sun makala sannan ya ce bismillahi rabbin gulami da sunan Allah ubangijin yaro sun maramahu sannan ya harbi yaron fawaka a samu fi su sudugihi sai kibiyan ta faɗa kan kayakayen yaro". wato shine wannan dan filin da baya gashi tsakanin saje da da abun nan da kunne daga farfajiyan kunnen ka nan nan karshen kunnen ka zuwa sajen ka ko nuri da ba gashi wannan shi ake cewa sudu shine kayakaye da hausa to kawai kibiya ita zo ta faɗa kan dai sai wannan wurin gindin kunnensa shikenan fa yadda yadahu fi sudugihi yaron sai ya tsora hannunsa akan kayakayen nasa fa mata sayru saboda zafi ana harbin sa dai haka shikenan sai shahada shikenan shi ai shahada an kashe shi saboda me saboda addinin zai tafi aljanna da ai wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun ko za ka zai je inda za a azurta inda zai ji daɗi ba ba wahalar duniya faƙalar nasu to wadda mutane suka ga an yi haka dama suna da labarin an yi an yi kashe yaron nan ya gagara sai da aka haɗa da sunan allah ubangijin yaro abin bautan yaro sannan aka yi nasara kuma sai da yaron ya faɗi yadda za a yi shi kenan yana faɗuwa shi yaron an kashe shi faƙalar nasu sai mutane suka ce amanna bi rabbil gudani mun yi imani da ubangijin yaro shi ga yanzu suka imani kama bane kisan ta yi kama da kisan annabi musa da fir'auna aka taro masu sihiri ya ce a bari tseren idi a yi aka zo ranar idi kuma nan ma da hantsi kowa ya fito ya yi ado aka tara jama'a aka zo aka yi gurin mai gurin tsafi da mujiza suka aje suka yadda sandunansu da igiyoyinsu su matsafan suka zama macizai manya-manya a nan musa ya take sannan su ta zama maciji ta haɗe dukkan wa'in macizan nasu daga nan masu sihirin kawai sai suka faɗi suka yi sujjada suka ce na bi rabbi alamin rabbi musa wa Haru. mun yi imani da ubangijin talikai ubangijin annabi musa da Haru. a sai fir'auna ya tara wa annabi musa jama'a ne su yi imani ida da sai yi shekara ashirin ko ɗari ma wasu mutanen kan ba su ji labarin yana da awon ba amma lokaci guda fir'auna ya tattaro su gaba ɗaya cikin na ya zo ya yi da awarsa to haka shi ma wannan yaro ne duk 'yan kallon suka ce amanna bi rabbil gulab kun yi imani da ubangijin yaro shikenan sun musulunta sun gane addinin musulunci wa kuti almaliku sai aka zo wajen sarkin faqila lahu aka ce masa aita ma kunta tahzaru shin ka ba ni labari ka san ko abinda ka kasance kana kana gudun nan kana tsoron sa kad wallahi nazala bika hazaruka abinda kake gudun nan wallahi ya sauka maka dama ka tsoron kada yaron nan yayi da'awa su je su mutane su je su yi imani su daina bauta maka suna bautan Allah ta'ala da zuwa na abin da kake gudun ya faru mutane sun yi imani da yaro sun yi imani da ubangijin yaro shi kina aka zo aka gaya maka kad amana nan mutane sun yi imani fa amara bil uqdudi shi ma zai aiki irin na fir'auna zai tona rami zai halaka su don fir'auna cewa yi sai ya yayyanke mai hannayensu da kawabuwansu mai khilafi zai yanke hannun daman mutum da kafansa ta hagu idan ya yi imani haka yi wannan barazanan ƙur'ani bai faɗa ya yi ko bai yi ba amma malayan tafsir ka ce fir'auna dai ya yi wannan barazanan kuma ba su bar addinin su bai bari ya halaka su da haka a nan bai zai bar waɗanda suka yi imani ba shi ma wannan shi ke nan fa amara bil uqdudi sai umarni aka haka lambatu shine uqdud rani katika ramuka inda ruwa yake gudu shike na aka haka wayannan ramuka din wato kaman godolo bi afwahi sikaki wato a bakin hanya fa kuddat aka tona su wa ubrima fiha niran aka kura wuta a cikin su ko ina wuta a cikin ramuka ko ina an girka wuta kawai me zai a ciki zai jefa mutane ne wa qala sarkin sa yace man lam yarji an dini duk wanda bai bar addinin sa ba fa aqa fa aqa fa aqahimuhu fiha ku kutsa shi a cikin wannan wuta imana ku jefa shi a cikin wuta duk wanda kowa ku tambaye shi in mutum ya bar addinin musulunci ya bar imani da Allah shi kenan ya tsira amma in dai na tare da imani sa bai bari ba to ku je ku jefa shi a cikin wuta ku je ku tusa shi a cikin ta shine ma'ana ku aqahimuhu fiha ku tusa shi a cikin wuta auki da lahu ko kuma a ce masa iqtahim ka je ka kuka kanka da kanka ka je ka fada wuta ne haka aka dinga yi fa fa'alu suka aikata haka duk wanda bai jefa kansa ba ma sai a tura shi cikin wutan in bai yi bai ba haka mutane aka dinga tura su cikin wannan wutan ana halaka ana halaka kowa wani kuma da kafansa sai zo ya shiga ita shi ba zai yi ba sai zo da kafansa ya zo ya fada to ana nan aka fa'alu suka aikata mu hatta a imra'atu sai gashi wata mata ta zo wa ma'aha qabiyun laha tare da ita akwai wani dan karamin yaro fataqa'asat an taqati sai ta ɗan tsaya ba ta son ta faɗa da yaro wato damuwanta ba ita ba ita za ta iya faɗawa ta mutu in to amma tunanin ta yanzu ta faɗa da wannan yaron ka san uwa da son yaro uwa da son yaro in dai ɗanta zai tsira to ko ita za ta halaka da sauƙi ba za ta so ɗanta ya halaka sai za yanzu idan gobara ta tashi yaro na cikin ɗaki in ba riƙe uwa ba za ta iya shiga ɗaki za ta iya kutsawa ta je ta ɗauko yaro akwai wani foto da na gani ko gaskiya ne ko koya ne gobara ne a wani gida ina wanda ake turawa dai a social media a wani gida gobara a beni ya ba ta inda za su fita amma matan nan ta turo yaron nan ta wundo haka ta rike hannunsa yana waje ita ko ta ciko tana na ta haka mutu shi yaron kuma ta yana waje ta rike shi in ta sake shi zai mutu idan ta dawo da shi ɗakin wuta za ta kona shi in ta sake shi faɗo mutuwa zai ta yi haka kawai tana jiran ko wani zai zo ya karɓe shi har ta mutu haka to uwa daban take to a nan da ta zo sai ta ji tsoron ta faɗan don kada ɗan ta ya halaka shi ne wannan fata ƙa'afa sai ta ɗan tsaya ta ɗan yi jinkiri ya za ta yi yanzu tana lissafi ta faɗa har da ta. in ta ajiye yaron zai ta san bai zai kai labari ba nan ma kashe shi za a yi idan kuma ta faɗa da shi wuta za ta ƙona shi yanzu ya za ta yi kuma ga imani a tare da ita shikenan da ta ɗan tsaya ta yi hakan din faƙa da lahal guda mu, sai ɗanta sai ya mata shi wannan jinjirin na yaro ƙaramin, sai ce ya umma ya kai ya ke mahaifiyata isbiri ki haƙuri ki je ki kutsa ki fada cikin wutan nan fa innaki alal wallahi kina kan gaskiya ki fada kawai kina kan gaskiya shikenan kawai sai ta fada sai ta da yaron nata gaba daya saboda su tsira da imanin su a sai za ka iya sai da rayuwanka saboda ne addini za ka iya ba da ranka saboda addini to me yasa ba za ka ba da lokacinka saboda addini ba za ka ba da ƙarfinka don addini ba za ka ba da dukiyanka don addininka ba wanda ko ranka aka nema ya kamata ka bayar amma idan ka ba da lokacinka ba cutuwa za ka yi ka ba da ƙarfin wajen addininka ba cutuwa ba ne dukiyanka ba za ka cutu ba ta amfane ka nan abin ya amfane ka nan ya amfane ka a lahira amma ba za ka iya ba a yanzu irin wannan zamanin da za a ce Allah zai jarrabi mutane da irin waɗannan mutum nawa ne wanda za su tsira sai mutum bai bar musuluncin ba za a yanke wuyan ko zai ga wuta nan za a je a koma shi da yawa za a yi karita mutane da yawa illa man rahim Allah sai yan kaɗan wanda Allah ta'ala ya rahama amma da yawa mutane za su to yanzu abun duniya ma yana sa su yi riddan in za ka samu ɗan wani abu na abun duniya za ka iya jefar da addinin kaɗin da imani tana kuma a ce ka ga wahala duniyan ma gaba ɗaya za ka ta to dole in wannan kistocin suna koya mana haƙuri kan riko da addini duniya ba komai ne za ta wuce so da haka za ka je in kai addinin ka riƙe shi har ka mutu da shi za ka ci riban sa lahira ba ta karewa amma in ka biyo duniya kuma za ta kare ko ka same ta za ta kare lahira kuma ba ta kare ka je ka sha wahala so da haka wannan bayan Allah abin da suka yi kenan annabi Ibrahim an jefa shi a cikin wuta an jefa shi amma mu'jizarsa ta bayyana Allah ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wutan aka ce ta zama mai sanyi ta zama mai sanyi ba su yi abin nan ba su yi nazara ba to amma nan an jefa su din kuma wutan ta cinye su sun yi shahada ai gobara idan ta kashe ka ko ma ba a ce ba don ba a ce kai ai ba kai ridda ba gobara ta kama ka daki ta kashe ka sunan ka shahidi kai shahada kamar ne zuwa hadisan manzo ta balle sana a ce kai da kanka ka tura kanka don addini ko kuma aka tura ka saboda haka a nan wannan wayannan bayan Allah sun nuna riko da imani da riko da addini wannan matan ta nuna jaruntakanta cewa ita ainihin wato mumina ne sannan yaron Allah ta'ala ya tusa masa magana ya yi magana ya ce ubangiji subhanahu wata'ala abin nan ki haƙuri mahaifiya ta kina nan akan gaskiya so da aka shikenan sai ta fara wannan hadisi imam muslim wato ainihin ya ruwaito shi hadisi yana koya mana riko da addinin Allah akwai kalmomi masu wahala a cikin hadisi Imam Nawawi ya fassara su yace zurwatul jabali a alahu kololuwansa shine zurwa kuma yadda zuwa hadisi wa zurwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah kololuwan addini shine jihadi don daukaka addinin Allah to zirwa din sai yace wa hiya bi kasri dalil mujama ko ka karanta ta da yawa dalil mara digo kasara dalil mai digo kasara kace zirwatu wa zanniha da kuma da kuma ko kuma kamata bamma kace ne kace zurwatu ko kace zurwatu jabali ko zurwatu jabali duk wanda ka faɗa yayi yace wal qurquru bi bammil qafaini duk kafin guda biyu din ka musu bamma kace al qurquru yace nau'un min as-sufuni wato wani nau'i ne daga cikin wato jiragen ruwa muka ce jam'in sa shine qaraqir kaman qarur jam'in sa qawarir sai ce wasta'idu huna abin da ake cewa sa'id digiri a nan al'arbul barizatu wato ƙasa wanda ta bayyana wato ƙasa mai tudu kamar jigawa inda in an zo an tsaya kowa ana hango kowa da kowa babu rami babu dutse babu wani abu shi ne ake nufi da asa'idu a nan so da aka a zo fili kamar wani filin da za a ga kowa da kowa a wajen a nan ne za a zo a harbe shi so da kowa ya ga yadda aka harbe shi din domin ya yi imani sai ce wani ukududu abin da ake cewa ukudu shine ashuququ fil ardi tsago a cikin ƙasa kan nahari sahir a yi kaman korama yar karama shi muka ce kaman kacikacin lambatu inda ruwa yake gudu ruwa mai yawa a bakin titi ya ce wa ubrima ubrima kuma uki da shi ne an kunna wan kafa'at ai in kalabat wato jirgin ruwan ya wantsula in kafa'at sa in kalabat ya wantsula wa taqa'asat shi kuma tawaqqafat wa jabunat wato tawaqqafat ta dan tsaya wa jabunat ta ji tsoro shine ma'anar wa taqa'asat wato tsayuwa tare da tsoro sai ta ɗan tsaya haka tana tsoron kada ta je ta fada da yaronta daga baya yaron yake ta fada kawai tana kan gaskiya shi nan sai ta fada wato ainihin da yaronta ta tsira da addininta wannan shine gugurmayan wa'inda suka gabace mu suka sha na wahala kafin su tsira da imani to mu ji tsoron Allah ba wanda ya kurzane mu ba wanda ya buge mu ba wanda ya samu a wuta ba wanda ya yanke mana hannayen mu babu zarto ko allura ma babu ballantana masilla babu kibiya mu ji tsoron Allah mu rike addinin mu babu wanda ya hana ka riko da addinin in ko ba haka ba babu wani uzuri da ya rage maka babu uzuri masu shan wahala ma ba su dauki wannan uzuri bane ballanta na kai da baka shan wahala to za mu ji tsoron Allah mu riko da addini riko da addini ba ya hana addini dadin rayuwar duniya Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh